يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقدومه يقول لكم أتاكم شهر رمضان أشهر مبارك فرض الله عليكم صيامه هذا تبشير كما أطلق العلماء تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة يقول الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله ينبغي لكل من أصابته نعمة أو صرفت عنه نقمة أن يسجد تقربا لله وشكرا أو يفعل شيئا يثني على الله تعالى إخوة الإسلام لم يبقى بيننا وبين شهر رمضان إلا أيام قلائل لا تجاوز حتى أصبع يد واحد ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قد يموت أناس كثيرون لا يدركون شهر رمضان فضلا عن أن يصوموه وقد يصاب البعض بالأمراض التي تعوقهم عن صيام شهر رمضان عبد الله إذا دخلت شهر رمضان وأنت في أتم صحة قادر على الصيام والقيام فاحمد الله سبحانه وتعالى أحرص إخوتي أحرصوا أحرصوا على أن تستقبلوا هذا الشهر المبارك بقلب مفتوح بعزيمة على أنكم ستغتنمون هذه الأيام بالتقرب إلى الله تعالى بالصيام والقيام والإنفاق في سبيل الله هناك أشياء ينبغي للمسلم أن يعتني بها من تلكم الأشياء أولا الدعاء أن يبلغنا ربنا شهر رمضان وقد كان سلف الأمة إذا خرجوا من صيام رمضان يدعون الله أن يتقبل منهم ستة أشهر وبعدها يدعون الله أن يبلغهم رمضان القادم ستة أشهر هكذا كان دعوة السلف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني شكر الله سبحانه وتعالى على أن رزقنا الصحة تامة وإن كان بعضنا مصابون لكنهم يستطيعون أن يصوموا هذا الشهر من أوله إلى آخره فلنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا على هذه النعم منها الفرح والابتهاج فإن المسلم إذا جاءه مثل شهر رمضان من أعمال الخير ومن أوقات الخير يفرح ويبشر أخاه المسلم ويحمدون الله سبحانه وتعالى أن بلغهم هذا الوقت الغالي لا يفرطون ولا يفرطون وقد كان سلفنا رحمه الله يهتمون باستقبال شهر رمضان يعدون أنفسهم للصيام والقيام وفعل الخيرات من الصدقات وغيرها ثم العزم والتخطيط المسبق قبل حلول شهر رمضان أنك ستقرأ القرآن الكريم قراءة تدبريا مع تطبيقها عمليا ثم تحقق أوقاتا تنفق على المحتاجين في سبيل الله ثم أوقاتا تزور فيه المرضى والضعفاء ثم أوقاتا تدخل فيه مع الله سبحانه وتعالى تناديه تتوب إليه سبحانه وتعالى ثم العزم الصالح لاغتنام هذه الأوقات بالأعمال الصالحة من صدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا فإنه صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها ثم العلم والفقه جهقان الصيام فكثير من المسلمين يتساهلون عن سؤال أهل العلم فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما شفاء العين السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يعرف أحكام الصيام فعليه أن يسأل العلماء حتى لا يفتهم في هذه العبادة العظيمة بدون علم فيكثر على نفسه صومه ويكون وزره عليه فضلا من أن يجد رحمة من الله سبحانه وتعالى ثم إننا يجب أن نعتزم عن الإقلاء نعتزم بالإقلاء عن المعاصي والجرائم التي تقترف فكثير منا يقترف المعاصي بل كلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون علينا أن نعزم التوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى نقلع عن المعاصي التي نفعلها ونعزم لعل نعود إليها وإن كان هناك ظلما من حقوق عباد الله فعلينا أن نردها إلى أهلها فإن الله سبحانه وتعالى يسأل المذنب الذي اقترف ذنبا من أخيه يسأله سبحانه وتعالى بين يدي يوم القيامة حتى يأخذ الحق لصاحبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها ثم إنها أوقات يجب علينا إخوة الإسلام أن نستعد للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإن قلوب العباد تقبل على الله في شهر رمضان عبادة محاضرة ودروسا فعلينا أن نغتنم هذه الأوقات لإلقاء المحاضرات في المساجد في المساجد والحلقات والأماكن الخاصة والعامة فإن الناس يقبلون في هذه الأوقات للاستماع إلى ترجمة معاني القرآن أو إلى نصيحة فعلى العلماء وطلبة العلم أن يغتنموا هذه الأوقات ثم من تلكم الأسباب أو أشياء التي ينبغي أن نهتم بها التذكير في إطعام الفقراء والمساكين وأن نبذل لهم ما بأيدينا فإن كثيرا من المسلمين كانوا في ضيق ومشقة قد لا يجدون ما يفطرون وإن أفطروا لا يجدون ما يأكلون في الزهر فعليك أخي المسلم ألا تنسى إخوانك من المحتاجين لا سيما الأقربين وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا أسأل الله رب العزة أن يرزقني وإياكم الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا اللهم بلغنا رمضان وبلغه لنا وتقبله منا بارك الله لي ولكم القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإسلام النقطة الأخيرة التي نريد أن نفردها في استقبال شهر رمضان نستقبل شهر رمضان بصفحة بيضاء مشرقة مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة الصادقة وبالإخلاص في العبادات له سبحانه وتعالى ثم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما أنهى وزجر وأن لا نعبد الله إلا بما شرع طاعته صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وزجره وأن نحب السنة ونفتدي بهديه ونحب أهل السنة وندعو إلى ذلك ثم بر الوالدين إن كان على قيد الحياة وإن لم يكونا فالإحسان إلى الجيران والأقارب وذوي الأرحام ومن الزوجة والأولاد وسائر الصلة التي يجب على المسلم أن يهتم بها في هذا الشهر المبارك ثم مع المجتمع التي نعيش فيها من إخواننا المحتاجين فقراء كانوا أو مساكين ضعفاء كانوا أو شيوخا أو أرامل أو اليتامى علينا أن نهتم بهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم علينا أن نهتم بهم وأن ندعو إلى الإحسان إليهم أسأل الله رب العزة أن يبلغنا رمضان ويتقبله منا خالصا لوجه الكريم يوم أبان وليك الله لصلاتك منظر صلى الله عليه وسلم منا مكان أكن وانا ودا رمضان ودا القرآن ودا صلى ودا صدق ودا أزمي wanda ya zo tsakaninmu da shi bai wuce ke da digan yatsu na hannu ɗaya ba to wannan mai girma ya za mu fuskance shi wajibi ne akan mutum musulmi Kar ya sakati akan irin wa'annan lokuta wanda yau in kana nan gobe ba mamaki ba da kai za a yi ba saboda haka mutum ya kuɗe ta ga fuskantar wannan wata mai albarka da ayyuka na alkhairi wanda muka sarrado kamar haka na farko yin addu'a Allah ya riskar da mu Ramadan ya riskar da shi gare mu ya ba mu lafiya da kuma ikon azumtarsa kamar yadda wato ya tabbata addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan kamar da imam ahmad da tawarani suka kawo annabi yana wannan addu'a idan kuma ramadana ya shigo annabi alaihi salatu wassalam yana ga wasu sahabbai ramadana ya zo muku watan wato wata mai albarka Allah ya farlanta muku azumin wato wannan watan kuma ya yi bayani a hadisi alaihi salatu wa salam a cikin wannan watan za a buɗe kofofin aljanna a rufe kofofin wuta yana cewa duk wanda aka hana masa alkhairin watan ramadan to gaskiya wannan harantacce ne an haranta masa dukkan alkhairi sannan mutum ya gode wa Allah a ni'iman da Allah ya yi na baka lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali kuma lokacin watan ramadana ya shigo lokacin da ya kamata mutum ya yi farin ciki ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala imam yahya bin sharaf an-nawawi rahimahullah yake cewa idan wato Allah ya jaddada maka wata ni'ima ko ya kawar da wata musiba daga gare ka to yana da kyau kai sajada ka gode wa Allah da ya saukar maka da wannan ni'ima ko ya kawar da wannan musiba daga gare ka ko kuma kai wani abu dai ko ba sajadan ba wanda zai nuna cewa kana gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya yi maka sannan kuma a farin ciki a murna da shigo watan ramadan domin lokaci ne mai tsada wanda ayyukan alkhairi ana rubanya su amma shi azumin ba wanda ya san lada sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mutum ya azama ya yi tsari a wannan lokaci ya zai yi ribanci wannan lokacin don idan baka da tsari ramadana ya shigo kana wajen neman abinci lokaci zai wuce kana bacci lokaci zai wuce kana hira a majalisa lokaci zai wuce ramadana ya shigo a ina zan zauna da safe me ya kamata in yi kafin azhar wadanne azkar zan yi tasbihi nawa zan yi qur'ani safa nawa zan karanta ka sama wa kanka lokaci lokaci ne in ya wuce ba mamaki kafin badi kana cikin matattu nawa daga wata ramadan zuwa yau suka mutu nawa za su mutu kafin nan zuwa kuma cikin ramadan Allah kaɗai ya san adadin abin da za ku mutu saboda haka idan ka ga kanka a cikin ramadan to ka yi wa kanka tsari na ribanta wannan lokaci da lokacin da za ka yi sallah lokacin da za ka yi addu'a lokacin da za ka yi wato karatun alkur'anin ko sadar da zumunci da makamanta su cin ayyuka na alkhairi sannan ko mutum ya yi azama mai na gaskiya na don ribantan wannan lokutan don ribantan wannan lokutan da yawa za ka ga wasu abokane sukan iya ɗaukar su sannan wasu kuma wato yanar gizo zai ɗauke su wannan hanyoyin sadarwa na social media mutum zai bude whatsapp mutum zai bude Eh, twitter ko facebook da makamantansu sai kaga lokaci yana tafiya kana kallon wannan wasan kana kallon wannan tsalle-tsallen kana kallon wancan sai ga kiran lokaci ya tafi baka ambaci sunan Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma wannan abin ba zai amfane ka ba a gaban Allah dan tashin kiyama wanda zaka zo kai nadama yana daga cikin abu da ya kamata muhimmatu wato sanin hukunce hukunce na azumi mu yi karatu mu kusanci malamai yaushe kamata in yi niyya ba a yi niyya kafin tabbatar wannan ramadana sai mun tabbatar cewa an ga wata kafin mai niyya ba a niyya da rana da daddare ake yi kuma ba a furici wajen niyya in ba a kusanci malamai ba ba za a sani ba zai ga wani zai ce zai niyan azumi yana cewa Allahumma inni siya mata har ramadana 30 yawman ishiri na yawman wannan kuma bid'a ce ba a ce ka furta niyyar azumi ba ba inda aka kawo a cikin sunna saboda haka mu yi kuma azama cewa a wajen ramadan za mu bar zunuban da muke aikatawa kana da zunubi iri kaza iri kaza iri kaza mashaya taba masu shan anguro masu matala masu jenki masu benelin lokaci yayi da za ku bar wa'annan ayyukan masu gulmace gulmace masu hada fada lokaci yayi da za ku bar wannan masu sace sace lokaci yayi wa'anda ba ku sallah a masallaci lokaci yayin da za ku dinga zuwa masallaci kuna sallah musamman sallar asbahi in ba ku tashi don Allah ba za ku tashi don cin abincin sahur to in kun tashi sahur din sai ku zo masallaci daga nan sai ka ga mutum ya zarce da kokarin yin sallah a cikin jam'i ba a zuwa wajen karatu to amma lokacin ramadan ana cika majalis na wato karatun alkur'ani na tafsiri da makamantansu to anan sai kuma wani bawan Allah zai zarce ashe dama karatun haka ne dama dan yarin jaye mu daga nan kuma sai kaga ya mike wannan ba karaman nasara bace saboda haka mu yi kokari na cewa za mu ciratu daga laifuka mu gyara mu. kuma lokacin ramadan lokaci ne da mutum zai dinga dubawa musamman talabatul ilm ɗaliban ilimi su duba littattafai ya magabatan suka ribanci lokuta ya su kuma za su iya isar da wayannan sakonni ga mutane mu yi amfani da wannan dama wajen ilmantar da al'umma durus da za a gabatar ko wani ɗan lokaci aka samu domin cikin ramadan mutane hankalinsu ya zo wajen ibada imani ya jaddado kowa yana so a gaya masa maganan allah da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam ga wannan lokaci ya kamata ana tunatar da mutane ana jaddada musu ana kusantar da su Allah subhanahu wa ana nisantar da su daga shaitan daga cikin abin da za a tunatar da su ya zama ana tunatar da su shi yadda fakirai da miskinai wasu mutane ba san ma akwai miskinai ba saboda kullum suna cikin wadata suna mu'amala da masu wadata to kai da kake zama cikin waɗanda ba su da hali in kaga irin waɗanda mutane ka tunatar da su a bayan Allah fa akwai waɗanda ba su da abin da za su yi goda baki akwai waɗanda ba su da abin da za su yi sahur da goda baki ne zai zama sahur wani sahur ne kuma zai zai zama goda baki a cikin 24 bai wuce shi abinci sau ɗaya ba ko sau biyu in ya samu ta faɗakar da mutane waɗanda mutane ko don rashi ko rashin lafiya ko rauni ko rashin wato lafiyan jiki da za su iya su nemi abin da za su ci irin wa'annan ya kamata a tunatar da wa'anda suke da wadata su taimaka musu sannan kuma ramadan yana gabatowa to lalle ne mu bude zukatanmu mu yi sabon feji tsakaninmu da Allah sabon feji tsakaninmu da manzo sallallahu alaihi wasallam tsakaninmu da makusanta tsakaninmu da dukkan jama'a sabon feji za mu bude na aikata ayyukan alkhairi na rubuta ayyukan barna zamu mu bude wannan safa ne tare da Allah subhanahu wa ta'ala da tuba da kuma aikata ayyuka na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa sallam za mu bude safha na bin umarninsa gaskata abin da ya faɗa nisantan abin da ya hana kuma kar mu bauta wa Allah sai da abin da annabi alaihi salatu wasalam ya shar'anta in ba haka ba mutum zai zama dan bid'a kuma dan bid'a yana da matsala gaban Allah dan tashin kiyama kamar yadda muka sani sannan kuma ya zama zo mutum yana tare da wato kulawa da iyayensa in suna raye ko ba sa nan ayyuka ba su gushe ba na biyayya da za ka yi musu na sadaka da addu'a sun suna raye kuma a kyautata musu kada cikin azumi kana barin iyayenka su ne za su je su yi wahala su zo suna ciyar da kai a'a ka je kai ne za ka kawo musu ba su za su kawo maka ba kar ka bari gyatamar ka ce za su baka abinci a'a kai maza maza ka yi aure ka da zama ita za ta baiwa gyatamar ka abinci sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu lura wato kula da mutane da muke tare da su mujtama da muke cikin ku mu zaman to muna kwadayin wato amfanan juna gurgurdan abin da mutum yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mata ba wajen musu nasiha cewa kada su raina wajen kyautatawa makotansu ya ma'ashara nisa la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sanashati ayace kuma idan aka yi girki ko aka dafa wani abu annabi ya ce a ƙara ruwan sai a sama wa makota kada ka yi kana soye-soye a gidanka makota ba abin da ake ji اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين اللهم بلغنا رمضان وبلغه لنا وارزقنا صيامه وقيامه وارض عنا يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم ألف كلمة الأمة جل يا رب العالمين اللهم اغفر لأخينا المتوفى محمد كبير كربة يايح اللهم اسكنه فسيا جنات جنات النعيم اللهم ارفع درجته في الحيين اللهم اخلف في عقبه من الغابرين يا ذا الجلال والاكرام واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله